من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا ya ku mutane duk wanda yake nufin neman ladar duniya da aikinsa daga cikinku to ya sani a wajen Allah akwai ladar duniya da lahira, don haka ya nemi ladar dukkan biyun daga wajensa. Allah mai jin maganganun ku ne, mai ganin ayyukan ku ne zai saka muku kai.